الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم الخميس في يوم كوتن تارا في وتر مبارك صلى الله عليه وآله وسلم بركة الله فيها تمتون على كل حين لذلك شعر زوجة البيو ميلادية تبو بيو داشرين نشلة سواجية من تلك وزن مني دا بدأ آية وجاء آية القرآن

فإن تلالتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقليد يوكما جاءوا كان تولت الصورة ولا يسكن صورهم في القرآن فجيل ياسي أيام قايوي أما نفلال قاسي لم يلد مقلوني wanda sura tana da alaƙa da shi wannan wata da muka shiga ka cuka shi ne wata ramadana wanda Allah ya sauka da tsarin a cikinsa wannan sura ita ce suratul tahir ranci suratul da ita ce inda an inna anzalnahu fi lailatul qadr ala ma bismillah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 ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأنا سورة سورة تسعين ربي تسير سورة القرآن تلك شيء سورة المكان Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan sura mai albarka ya fara da ƙarfafa fatance inda ya ce inna lallai tabbas ne an zanna umarin saukar da shi fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr mun saukar da shi zamirin mu mun saukar da shi larabci yana da wata al'adar ko wani ɗabi'a wakilin suna zamiri idan baya zuwa sai sunan da sai wakilta ya da shi wani shi ne da شعائر شعائرنا المسلم haka da lamiri zai zo kuma bai rigayi wani suna da rigaye shi ba ba a iya gane zancen da ya amma kuma wannan da Qur'ani sai da Qur'ani ya saba wa dan sai da kalama kuma na gani Qur'ani ke da wani bai kawo zancen wani suna da bani kamar Allah inna anzalna lallai tabbas mu mun saukar da shi me amma kai sai na fahimci ne to me an saukar ba da kwatar su na da maganganu guda biyu ba ga da ta fi shahara wadda ita ce mafi shi suka ce zage da saukar da shi sai kuma lallai mun saukar da alƙur'ani a cikin dare. na kai maganar wasu daga cikin malamai da suke cewa an zanna da zai kuma zuwa ga mala'ikar jibril. Lallai mun saukar da mala'ika jibrilu a daren da ya ke kenan sai malamai suka ce wannan tafsirin ba zai zama karfafi ba duk da cewa yakin ayar zai iya ɗauka saboda Allah na cewa tanazzalul mala'ikatu wa ruhu tanazzalul mala'ikatu mala'iku na saukari a wannan mala'ikar jibril suka ce su yaƙi na nuna daidai ba shi kake yi ba bai yasa suka ce son da Allah ya ke da zazzabin bala suka ji wanzu a ya rufe kenan wannan ɗan zannan ba wani shi ta sai kuma kan alfa'ari kenan mai shekuran mana wannan tafsiri cewa an saukar da alƙur'ani a da ake da tafsir wata aya ta cikin suratul baqara ta ce sha'ar ramadan alladhi kunzila fi ويأتي الناس وبني الناس من الكنى والكنى معناها وكان رمضان شيء وكان كان القرآن karfafa wannan aya ta magana ta yi bayanin shi Sai ya zama wanda inna azzal namu shi kuma sai ya a cikin Ya shi ne da cikin Thank <laughs> you. فيما كان تسلم وزان قبل وزان قبل ثلاث أشهر منذ رحمنا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يا مثلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لما وما أدراك ما ليلة النفس أما الساعة ليلة القدر خير من ألف شهر قال ليلة القدر يا أخي يا أخوة دينك كانت كذا مسا أما احتداد قد يرو أن المسلمين فأخذ فوز ضمير ما

ولم يكن في ليلة القدر كلمة ليلة القدر سيمكن بها الخير تبشيرا ليلة القدر kalma kalmar halal tana iya ɗaukar ɗayan ma'anoni guda Imam Shafi ya fito guda biyu, Imam Shukari shi fita a rota da sa yana kai su ɗayan da sauran guda biyu. Suna ce kalmar a wannan da ya kare da zantarin. Kada mutum ya shafi kan ma'anoni. Yes, Papa. kenan an hannu da girma girma ba idan idan ka ce lailatu kadar ana kudin haiti girma kuma kai ba an tsarku a ƙwarƙani kakar zuwa ma'anar girma ana tattalin da zuwa وما يرد ما أحد والأرض جميعا كفرته يوم القيامة والصلوات مطلية بيمين سبحانه وتعالى عمله أن الله خير الساعة في جمعة لها حتى تأتي التي تجدها ويحفظ أمر الأخرين بالمرارة حقيقة الجمع كما ذكرت كذا قالت في كلمة كان جاء إن وحفظ الله ana nufin lailatul kadir ya mafi girma bai daraja bai bari a wurin Allah. To me yasa da ran mun da so da kalmar alheri da girma ba ba da yasa da girma suka ce saboda kayan abubuwa guda na ɗaya Kanin kalamar mai girma ya fi samun ta'asokar da tsakanin cikinsu. ko kuma ya zama mai daraja saboda abin da ya faru a daren na saukar mala'iku tare da jagorar su mala'ikar su kai ولا تتنزل ruhu, والروح فيها أجنات ko kuma ya rukar da ke fari saboda abin da ke toka a cikin daga

wasu da cewa kan zuba tare da mutanen ana wajen da ke kuma wurin tattaccen abin da yake wurin tattacci wata rai da zai suka ce ta bakan da ta da zo da zanen wurin ta. yawan tsara. Ki zo sai zo sa ta min tsara وليوفد بما أعرف فيما يحتاج البلدون Thank you. أنا فأنا أجل رامي وقت كما أنا أجيبكم صارت الجبن كذا كلام كان يمشي فأنا أجل أن يصبح هو من يمين أن رب الذي تبتل عليه wanda ba zai iya bai da a kansa ba su ne saboda da su ballantana a dalli musu da gidan da dalli a abin da yake nufi ba ranna allan na kadira a yanki yin tsammanin ba za mu kun ka sa'a ba saboda yana ganin mutane da ke da a baya sai zai ba da arziki ba kai sai Allah ya kaddara jirgin ruwa aka jefa da cikin kogi bayan kuri'a da kuka yi kiriya ce shi ne bananar da duk masu zariya na haka su fitar da shi kuka da zari kaga a nan an kallon kaga na ma'anar mai kuntata to idan an ce lailatul qadr yaran da yake kuntatacce ya kuntatacce na kunci na wahala suka ce a'a على ابن كريم كان يقوي وإني وشيش كانت في ليش راح كانوا مصباحي يوم قوة يتعبلا يعيش أدراء إنفاق أنا كنت في كان ma'ana su suka ce za ta ɗauki ma'anar alƙadar bifashin da ma'ana shi ne alƙada hukunci ma'ana sai zamo dare ne da Allah ke hukuntar da dukkanin abin da zai faru a wannan shekarar za ce suka ce akwai abin da ke goyon bayan wannan shi ma cikin alƙur'ani a cikin tsoron dukkan bayan Allah ce inna anzalna fi lailatin mubaraka inna kunna munziri sai ce fi cikin wannan dare ne Allah ke bayyace dukkan wani al'amari wanda ke tattare da malamar tafsiri suka ce a daren Allah ke raba arziki ake bada a raba aljanna a raba arziki a rubuta adadin masu arziki adadin wanda za su je maka adadin waɗanda za su samu mulki adadin wanda za a karɓa a hannun adadin wanda za a haifa adadin waɗanda za su mutu adadin wanda za su yi haji adadin wanda za su yi aure da aure da

sai suka ce kenan zai zama lailatul qadri daren da Allah ke zartar da hukuncin al'umma gaba ɗayansa kaga nan kenan kalmar qadar akan wannan tana da tsayin waɗannan ma'anonin guda uku kuma muna yin cewa duka waɗannan ma'anonin guda uku a za zafi ke ɗauka domin dare ne mai daraja dare ne wanda yake an ɓoye shi an tattare shi a tsakankanin wasu kwanaki a watan Ramadana. Dare ne da Allah ke zartar da hukunci da al'amuran da za su faɗa a wannan shekara. Suna kan duka waɗannan ma'anonin da mata suke ta ƙarƙashin ita wannan aya. Shi sa da Allah ya tashi bayanin zai ba gidan da dara. Sai ke da ya tattara ƙarfi da ƙarfi da ƙarfi da ƙarfi da ƙarfi Sannan zai da su ya bude dubu. Ya fi watanni dubu. Wannan dubu shekara na dubu. Tabarai da dubu a cikin kai. Kenan ibada a cikin wannan dare na lailatul kadari ibada a cikin wannan dare na lailatul ya muka yi ibada shekara dubu wanda a cikin imamu ne shekara wata a wata a shekara tamanin da wanda a cikin da babu dan lailatul ya wata dubu wanda a cikin ba yin qadr shi da su biyan Ibn Sayyid al-Tawli cewa لا المجاهد يا يروي لك مجاهد في المجر يلا شوى ليلة القدر خير من ألف شهر معنى كان ليلة القدر يا أخوة سيجي على نفس عمل أيك أيوة الدلائق أو سبيلكم سيجي صيامها أنا هم سبيلكم وقيامها بقيام الليل أو النوم أو النوم سبيلكم تونك ليلة القدر بيع خير من ألف شهر يا أنا وتنوم تزيد القوة نظام ليلة القدر أكثر الإمام الكرام يقول في أجل هذا الشيء تفسير الساعة تزوجان اجتماعي سوى ليلة القدر خير من ألف شهر دلت ليلة القدر يا هو نادوم وتعجب دليل تبي تلك الشهور ليلة القدر wanda cikin waɗannan watannin babu lailatul qadr wanda shi ne abin da kadada shi ma ya gaba a kai da imam Shafi da mafi yawancin malaman tafsiri musamman imam mufassirin imam abu ya buƙar ko an gari yin jaririn kawai har an haɗe jimlar kafir ya ce wa kuma tsawa dama a dama wannan magana ita ce magana ta daidai ba magana da take koma bayan ta ba ma'ana ana nufi da kalloli da azumi da sauran ayyuka na ibadu a watanni dubu wanda babu lailatul qadr bai kai da lailatul qadr ba na dare ɗaya kamar ya tuna daren yana da daraja kuma daren a wannan wata yake na ramadan idan wata ramadan yana da daraja ta musamman to wannan ne ke zai da shi kare a kan kan da lokacin ma da kai gare ta wannan ne da da ne da kare ana cikin wannan idan mutum ya kada ta fasu bayan shi bukari ya kawo magana wani tarihi a kan da ne da kare wacce

وتحسن لنا من مناهجهم في ذلك yace abubuwan da muka tattaro da maganganun ba a mai kan haka yace mun samu asar min arba'in da kaula fiye da maganganu guda sai ya kawo su gaba a kan sai baya gama kan su maganganun da sama da ce wani na a ya ce magana da ko mafi yawancin malamai wani yana so ya rinja yadda magana su ke daidai sai ce mafi yawancin malamai sun tafi karcewa. cewa wannan dare na lailatul qadr ana samun su ne a goma karshe na watan Ramadana idan ka gama goma farko ba ba goma tsakiya ba ina goma karshe dalili saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda hadisi ne na Bukhari da Muslim manzo ne ya cewa ta An harrau lailatul qadr ku yi kirdadan daren lailatul qadr fil witr a cikin wato ita ce hadisin Abu Sa'id ne kuna Abu Sa'id al-Khudri yace fa murtaruha fil ashr al-awaqi wanda ya bayan lailatul qadr a goma da jirgi ce wa ya malamai kuma mai suka tafi kan cewa har da na shirin a wasu to gyaran lailatul qadr kuma a goma karshen a bara sai bara ta nufin gyara ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko da biyar kowane abubuwai zuwa ya sa shi da yi saboda wata waya da manzana ke cewa ta arzau lailata lukadin ilmuci zuwa na ajin awadu wai ke daren daren lailatin kadari a bara ta goma kaza da muka magana ta biyu ko muka mai rin da biyu sai ke wa a tsarin mafi yawancin su kuma ala anna halaye na sabi wani ishirin su kuma sun tafi kan cewa daren ashirin da bakwai kaga cikin goma ƙarshe ta ya ce wa huwa kawai jama'atun min as-sahaba shi ne ra'ayin wasu daga cikin sahabbai wani yi da zama ubayyun muka? ya ce ubayyun nuka jagoran alalan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da ya yi yanke da shi ba wa a alaihi har rantsuwa yake a kai domin imam muslim ya rawaito cikin sahihinsa ubai da ya yi rantsuwa yake ne na da rashin da bakwai ya ce wallahi ya ce na rantsi da Allah inni la a'lamu ayya lailatin hiya wallahi na san da dare ne hiya lailatul lati amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yake ita ce daren da manzan Allah ya umarce mu mu tsaya a ciki sai yake yi lailatu sabri da shi daren shirkin da sai kuma zan ya ta koyi bayan wannan ita ce ruwayar mu'awiyar da ina mai su biya wanda ita ma abu da ya rawaito cikin sunan shi ma ya ce annabi sallallahu sunan wasallam da ya faɗa dangane da lailatul qadr yadda lailatul sab'in wa shirin da shirin wani dalilin da ya ƙara goyon bayan wannan hadisi ibn Abbas wanda shi kuma Imam Ahmad ya fitar cikin Muslim da sanadi ingantacce shi ma wani dacci ya zo wurin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi Allah ya annabi Allah inni shaykhun kabirun alimun ni mutum ne mai girman shekaru ga kuma rashin lafiya ya shakku alayhi qiya ayyuwa ta kan bari wa an mana ba zai iya tsayawa ba ɗaya ba da shi goma fa amun bi bilailati ka gaya mun wani dare a cikin goma nan na ƙarshe la'anna allaha yuwaffiqani fi alaylatil qadr bai wa an da ya dafin da ni kamar ne da kai kada shi magana yake alaika bi sabiha ina horonka da wannan bakwai nari na ƙarshe kamar daren a jerin da bakwai ke ɗan wannan sai yi mana halin waɗannan su ne maganganun malamai kuma wannan shi ne mafi kwayayin abin da malamai suka fi rinjaye a kan haka waɗannan guda Maganar da suke goma ƙarshe, a na ashirin da bakwai ba a goma ƙarshe ce. Maganar da suke bara ta goma ƙarshe, na ran ashirin da bakwai ba ya ne. Haka yake maganar da suke ashirin da bakwai sai ta zama magana shi wanda ta fi bayyana ka gagara ka zage su ma ka yi ibada. Me dalil saboda aiko lokacin banzan Allah sula sulma da ya tsirgarin ta taɓo cewa dara ashirin da ku. ya ci ta cikin tsirgi aini a likan kusa yi. Ya ce wasu da cikin sabon banzan cikin sula sulma aka nuna musu daren lele aka nuna wa zana daren lele a bacci sauran sai ya fito da yi wa sabbin shahara ita ga da sai wasu su su yi sai wanda ya fasa da mutane sai ya fi da su na fito in nuna muku kuma na tattawa da jawara suna ta jare sai kuma ka dauki sai shi amma mai yiwuwa bai da da muku alkhairi sai shi ku neme ta a hukiri na goma ƙarshe sai shi kuma an nuna min a jarar. Jarar da ya wuce asibahin wannan jarar. na ganni ina tattada a cikin tabo da ruwa a sallar asibari daren da ya wuce a musulunci ya ce wallahi a daren wannan da annabi ya faɗa sai ga shi madina an zarta ruwan sam a cikin daren ya ce kuma rufin masallacin maza Allah an yi shi ne da kankan da biyu sai aka ce masallaci ya yi biyu a nan da irabi inda annabi yake tsayawa ya kasa yake bayan annabi ya zo ya yi sallah asuba yake da ya ji ruwa ya ce wallahi na ga tabo da ruwa a goshin mutum kaga shi daren ne ke nan da ya kada ya zuci sauran wanda yana nuna musulmi ke nan zai rage dantse a goma ƙarshe tun daga farkon fatan ramadana har zuwa kashi da farko kuma abubuwan kashi nan da ramadan sannan dukkan da shari'a ba da barko a aka sai wani ke ne kama da neman gare da amma abu ne kama da neman duk da ne da neman akwai Allah da ya biya da na ne su sauran abubuwan ko su yi ba me yasa saboda aikin da haɗu da haɗu ya rawaito da Tirmidhi da kuma Imam Ahmad da Ibn Majah da kuma Aisha da da ya a a cikin da ya ba a kuni. ba a yi labari idan ta gane wannan dare kowane dare ne daren da ya tsakare da ya gaba da tsada. Sai maza da ya ce rubuci ce Allah ba ke tafi abubuwan to in ku da abubuwan ba ku kan. Ya Allah kai ne ramari ne kana san ramar ana tsoro. To ka gane san yau da wannan kasuwa. Sannan kuma sai kirkan darru ko da alkhairi. 很艰苦，就是多年三十几来着，他妈很艰苦，一年三个妈的很艰苦，把他们解决是往不低不低嘛，但他们现在谁你说的不低，只要说的是往的，他们还不低，你看看，你看，我这个年纪，现在他们这么的年纪。

يقول أنا يعني لا ما ممكن شيء أنا ما يسلم ابن جليل إلا أن كان فقيرا فأغنى فكون أنت الأدب لا ممكن شيء أنا ولد أنا مكر في أقول لك دي ممكن شيء نعم، نعم. yanzu ne na mamar da shi wata kai zama an tuba da labarin mai zan na tuba da labari. kasuwar kuma mai kudi ne a rawar yanzu kasuwa mai ba labarin ya ce ya aura biloniya biloniya amma yanzu kasuwa wani kudin tsariya ya fi da ke a da wani shafi ko miliyan ta yi ke shafi wajen da da na tsari a to kaga shi tsaye wa kansa ruwa bayanin yadda zai ce baki ɗan uwansa yaushe zan taimaki makotansa yaushe zai taimaki marayu yaushe zai taimaka ma fiye da ranar dutse kada cikin taimakon zuwa kuma wani kama da yau za a faɗi ba maka abin shi ta maza da ta ɗanar zirin cewa bayi bayi dukiya ta dukiya ta ثم ذلك هو أن لا يهم لك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأبليت أو طهرت فأبليت إذا جاء الرجل يكون ميلا تنسي أمرنا وأنت تكشي قبل جيلك قوة تكسر قلب النفاق يرد بجيلك النفاق ko wanda ka bayar gajiyar aka ajiye malam amma da kuma ba nan da wannan minista da kake ta ji sama a cikin a cikin wannan waya wannan ba na su bane ta wasu shi ka da wannan ke ayyukun maruwa ne a haku idan kimin mali waye cikin zuciyar maganinsa ya hankali ta jere zuciyarsa sun a duk kowa ya fi son dukiyar da fiye da ta magadarsa sai ce to ma nuka ma ka dukiyar ka ta ce wanda ka gabatar wa qalu wa nuka kama a sarka dukiyar magadarsa ita kuma da ta aji. kawai ta kaza sauraron kenan ina ɗauki dukiya a yankin ɗanin roƙe ne albarka

ba za ka kuma za ka iya ce ba za ka yi zafi ba a da ba za ka yi zafi ba. Zai rauni madaidaicin yin ba na ba zafi ba. Ibn Abbas ya rawaito wannan kamar yadda Ibn Ibn Mubarak ya rawaito sannan na cewa lailatul qadr lailatul samha fanka la hawata wala ba yake dare ne kakki wanda yake ba zafi ba a nan na ta biyu za ka samu daren kana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda Allah ta yi salamun iya ta mafi za ga a zuciyarka kana cikin kwanciyar hankali ba ka cikin damuwa kana cikin aminci da nutsuwa a lokacin da kake ibada da Allah sa’adar kuma idan gari ya waye alamar da suke nuna daren ya wuce ya zana ta mutu da sai nan za a ga hasken lati ya fi kata zuwa gabbai ba ta ba sannan za ka gara na ba ta da zafi to ya nuna wannan daren ya wuce shi ma a wannan zafi yanzu shi ma ya ce imam muslim ya tabbatar da haka imam ahmad ma ya rawaito cikin musnad da mubadaran zaɓi magana na cewa la hawa fiya wa la ba zafi a daren ba shi wa'anda a sakira kuma daren za ka ji shi cikin nutsuwa sa'iya za ka yanayi kayan wa karon a sa'i kuma hasken wajen za ka gan shi yana da matsalin da ya kusan ya kusa kai ba shi shi wani wannan ya kusa karewa sa'an nan kuma za ka ga sabi'atu lailatul qadr tatlu bishams la su'ala ala haka anna da ba ne da shi ko ba da شيء اللي لا تستهل كثيرا من ألف شهر بل يقع التي تنزل الملائكة والروح ملائكة سوداء يوم الدنجري والروح كملائكة جبريل الروح أنا أنا منهم ملائكة جبريل هي الروح ثم أنا أنا فدا وإنه لتنزيل رب العالمين lalle wannan alƙur'ani saukakke ne daga ubangiji Banana ne suka ci yana ce da zara mai yin roƙon abin roƙi mai aminci ne sauka ci malaika da zuri alaƙar zikari da kuna minan zuririn da ya tsari da arabiyyar zuri kenan za ce an ruhu ana rafin zuri abinci ranci a ruhun amin a jibril alayhi ina ranci ruhun kudus jibril alayhi shi kuma za a fara inda ruhun da rasa fiye lalle malaikar ya faɗa a zuciya ta ilmi ayar kullar cikin da su a fara mutu a

ان هناك سنة كاني بإذن وبيت الرسول وكانوا الملائكة فأنا يمكن أبشر شكا رجل أنا إلا يحسون النار ما أرضه فيبتون غريب فأسو سابق من من أنا أبدا أنا لكي في شلات شلات أنا لغاية الجبريل والذي على تدمير وكرم بها فأنا رضيت أن أتوك الآية لا تكون لك بالذي على مثلا كثيرة سورة مثلها فنسو متنجينا متنجانا متنجس وما مجيرا في الفيلي والشون فنسان أنا مجانا جبريل يشوني شيء أنا سوف أتكلم ولا أنا wata aya sai da shi mu ta wa ma na tanazzalu illa bi amrika rabbik la kuma baina aidina wa ma khalfana wa baina dhalik wa kana rabbuka wa ma na tanazzalu mu malaiku ba masuka illa bi da rabbik illa bi amrika sannan sai Allah ya ba mu mafi ne ka za su zama. Amma in ba da zama ba a tafiya wani wuri da ne. A cikin yan duk santa mala'ika ya sauko wuri, to kuma zan Allah shi ne ke sa su kare da rai. Da izini rabbi da izinin Ubangijinsu. wannan yana nuna mala'iku suna cikin halittun da ta farko ba su samu Allah. Allah ya halitte su ne da ɗa. Na biyu, duk abin da suke aikatawa kuma dini na Allah ta Na uku, su ma Allah ta ala ya raba musu ayyuka kamar yadda mutane kowa yake da ayyukan yi, kuma kowanne ya raba wajen aiki akwai aiki. Jibril shi ne a tafiyar bainan lahi wa musulmi shi ne kamar jaka da tsakanin Allah da mazari da sauran antamawa su yi fi sa. Bari shi kuma Allah ya wakil shafi da daukar da gama da rari da sunansu wana da rari da israeliya abin da kwanayin da suna yankin siyasa kira da shi mana kulmau. Kuli ya ga wasu ملك الموت لا يمكن فلا عقيك ثم يأتي ملك الموت فكرة جمعي كذا ما تستطيع جميل كما يفكر أيوك كذلكم وقد أعيش سكوي سكي وياس كإلاني أكي أبكا الأن أيضا كما نتعلم سوى مرحبا ko hukun tura ne mai sa saboda annabi ne hadisi yana bukari cikin kitabar da hawa baro babin zikir wani dogon hadisi yace inna lillahi malaikati yakufuna fi tumu yace ana da wasu malaiku da suke kewaye hanyoyi aikin su kawai na hawan da kana shiga ina suke nema ne da littafi suna a da tsaye suna da wani gida da yake mata Allah wani ce yi ba inda aka zauna ana tattauna a da alƙur'ani yi. inda aka zauna ana tattaunawa ana tuna ni'imomin da Allah ya wuce sunan da zuke. ina magana yace faɗi za wanda du kawfas idan sun da wasu mutane sai su taru suna ambatan Allah ta lalau sai su kira junansu wani ku taho ku taho hannu ila arziki mutum kuma ba ku tafi ku kusa sai mana ne ke sai ku kuna kun bi an ne ake yin ila samani duniya sai su lullube mutanen wurin da kansu har zuwa sama duniya har zuwa sama duniya za su lullube waɗannan mutane kar muna cikin kana na Allah kariya da nemi na ubangiji idan aka tashi sun su koma zuwa ubangiji sai ya tambaye su yaya kuka bar bayi da ya Allah bantar da su suna girma banka ya maduna ka sukunar ka masjidu suna girma banka suna jarga Ya yana yake da su me suke nema sun ce ana suna nema aljanna kai sai ya ce sun ganta sun sa ganin aljanna ta ya ana su ganta ya kuce gari da sun ganta sai su ce ai da sun ganta da ke sun kowa sanin sha'awa da bukatuwa zuwa sun ganta sai da shi mai suke neman tsari da shi ya ana suna neman tsari daga wutar ka jalla ya ce shin sun taɓa ganin ta waɗannan mala'iku suke musu taba taɓa bi jalla ya ce to ya kuke gani da sun taɓa ganin ta sai suka ce ai da sun taɓa ganin ta ya Allah da sun kowa neman tsari da ita jalla ya ce da waɗanda mala'iku sai ce to ku zama shaida na gafarta musu gaba ɗaya su ana da kashi wani malarika ya ce ya ana cikin su akwai wani shi ba da cikin su bane bukatar su cikin kawo shi sanayin bane zai wuce din nan sai abin da sai ɗan kasa ɗan kayan ne da zauna irin fannin nan kare ya sani ba wani abu mai tashi ba sai ɗan kasa abin da ɗin sai jira sai ana ya ce kuma da juna sawa لا يشكى بهم جليس لا يشكى بهم جليسه حيث أبو زماني مسدرجة wanda ya zo ya rabu da su shi ma ya zauna ba zai rashin arziki ba shi ma an ya nuna suna kawai na ke ambatan wasu kuma daga cikin su kawai an da halafi fasara yake cewa sama tana kuki a shi ba, wa mukkana da an ta'inka yake sama tana kuki irin wannan idan roka ta ci ko ici ta ta biyo titin da yake ga gargara ya ita ji kama tana rikici tana haka kamar za ta bayan yake to ana sama take في سبوتا سنسل سكنا كيفاكا كما لانا يشبار إن ما تتعب كي أيات كبدا بيا أسانا ما يصير أطيب مناتي كأبول ينا سجلنا سجلت بيت المعروف بيت سنة سجلة لو بجنا مزالة يجري إيران شكر جيدا ملائكة جبريل جبريل يشورنا بيت المعروف مزالة يجري سينا kullum tunda Allah ya halicci wa wuri kullum sai mala'ika dubu saba'in sun shiga wurin sun yi ibada da Allah su fita su tafi da za su kara dawowa ba a bada wa da gari wasu mala'iku ne za su kai da wanda ya sallar taka da kake mulki da mulki kana mu muzurai kullum mala'ika dubu saba'in zai shiga wannan guri ya yi ibada ga Allah in suka fita suka tafi ba wasu ne za su waɗanda ba za su tsara dawa ga fa'aji al'amma shi za a ce wa ma ya nan junu da duka illa uba ba ba mai san adadin jirgin ubangijin ka zai yi shi shi kare magana فشي قال ليش تنزل الملائكة والروح فيها بإذن دائما بإذن أبنجدس كما سنة سوكان من كل أمر لذلك يعني ولا الأمر قال إنت الأمر أذن يكون واحد الأمور وواحد الأوامر والذي يظهر أنه شامل له ما إذا الأمر يعني يقوي شق مربي ya kunshi kuma dukkan wani al’amur sai ce ne annan amra min al-umur la kuru illa bi amrin min al Ya ce saboda in an ce al'amura su ba za su tabbata ba sai da su ba inda ma za a arada shay'an an da ku kun ya ce abin da ke goyon bayan wannan Allah na cewa fi ayyuka kullu amrin hakim amra min indina kenan a wannan dare suna saukowa da dukkan wani bayani tilla-tilla na al'amura na alkhairi da shar da cuta da amfani kamar yadda kuka bayani wa zai samu kaza wa zai rasa kaza wa zai samu kaza wa za a haifa wa za a yi kaza wa za haka gaba ɗaya suke zuwa كان ya فيها ومن gaba ɗaya a وبعدها أدام الليل فجر أكيد shi wata aya Allah ya kira ta da cewa suratul kuma ya magana kan sai suka ce wannan yana nuna ashe dare yana da daraja fiye da Allah ya kira an saukar da alƙur'ani cikin dare kaga a cikin yini ya sauki aka saukar da shi suka ce mafi yawancin ayyuka masu daraja da ɗaukaka za da cikin dare Allah ya tabbatar da su subhanan lari asra bi harbi layla wa min al-layl fa ta'ajjab bihi nafilatan lak عسى أن يبعثك ربك مقام ومن الليل فسبحه وإدبار السجود إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وأقوم إلى كانوا قليلا من الليل ما يعرفون ولا تتكلمون عن الليل ba kawai ba lokaci ya yi wa zaruwa Thank